Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. wani ɗan shekaru goma sha takwas ba jamushe amma ɗan asalin iran wanda ya buɗe wuta a cikin taron jama'a cikin wani shagon a munich na kasar germany ya kashe mutane tara shine cikon na goma a yammacin jiya juma'a ba shakka shine kaɗai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkoki suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan biranen kasar sai dai yana aikata wannan ɗanyen aiki shi ma nan take halbi kansa a kai sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin munich habatus andre ya faɗa yau asabar cewa ba wani bayanin da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan ɗanyen aiki sai dai andre ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci harin dai ya yi dalilin mutuwar mutane goma haɗi da maharin kana wasu goma sha shida sun samu rauni daban-daban wannan dai shine hari na uku a masu muni waɗanda aka kai wa farar hula a ƙasashen yammacin turai a cikin kwanaki takwas yanzu haka dai shugaban jamus angela merkel ta kira taron gaggawa na jami'an tsaron kasar domin su tattauna babban jami'in 'yan sanda ya ce hana shawagi da aka yi jiya juma'a yanzu an ɗage an ba mutane an ba su damar su ci gaba da hada-hadar su haka kuma ya shaida wa manema labarai cewa wannan saurayi shi kadai ya kai wannan harin bayan an tantance hotunan da kamarin tsaro ta ɗauka a wannan wuri da abin ya faru ya ce wannan abu dai ya faru ne a wajen cin abincin da ake kira mcdonald kusa da wani shagon sayar da kayayyaki ya ce kawai yanzu ba samu ta hujja ko madogara ba cewa akwai hannun wani ko wasu mutane a cikin wannan harin ya ce labaran da ake yayatawa cewa wai an samu wasu suna harbin fararen hula ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne shugaban amurka barack obama ya, ya ce amurka ba ta da kowane masaniya ko kuma hannu a cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar turkiya shugaban na turkiya recep tayyip erdogan ya soki shehin malamin nan da ke zaune a nan amurka fetullah guldem da cewa ko shi ko kuma mabiyansa suna da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin wanda aka yi ranar 15 ga wannan watan da niyyar kifar da gwamnatin kasar shugaba obama ya ce wannan zuki ta mallaki ne a cewa amurka na da hannu wajen shirya wannan juyin mulkin a cikin farkon wannan satin ne dai shugaba obama yake faɗawa shugaban edward cewa ko kusa ya nisanta amurka da wannan batun juyin mulki obama ya ce gwamnatin amurka na fata yayin da gaskiyar magana za ta fito sannu a hankali ba za a yi azarbabi ba wajen take haƙƙin jama'a ko kuma takurawa abokan hamayyar gwamnati ko kuma hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu musamman faɗin abin da ya shafi harkokin gwamnati da kuma shugaba obama ya koma kan roƙon da gwamnatin ƙasar turkiyya ta yi na cewa tana so a ta sake shi wannan shehin malami fetullah da ke zaune a yana gudun hijira a nan amurka ya ce muddin turkiya na son hakan to sai ta bi tsarin dokokin ƙasa kuma za a ba da wannan ɗan taliki ne kawai idan har ƙasar ta ba da hujjoji gamsassu cewa lalle yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki sai dai a jiya juma'a a nan birnin washington dc wajen taron manema labarai jakadan turkiya da ke nan amurka sadiq kilik ya ce ƙasar sananan na aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar shari'ar amurka domin ganin an bi hanyar da ta dace da za a mayar da shi gulen gida ya ce tuni kasarsa ta bayar da tarin hujjoji da bayanai a rubuce wanda ta tattara tun a shekara 2013 wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat wato madan hillary clinton ta ɗauki sanatan jihar virginia santa kim tim kane a matsayin wanda zai zama mata mataimaki ken dai wani kwararren ɗan siyasa ne kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki wanda yake da tagomashin janyo ra'ayin masu jefa kuri'a musamman waɗanda da farko ke ɗari-ɗarin jefa clinton kuri'a shi dai mutum ne da bai taɓa faɗuwa zaɓe ba fitaccen magajin garin da aka taɓa yi kuma gwamna kana daga baya ya zama sanata wanda yake da martaba a idanun amurkawa waɗannan su ne kalaman da hillary ta bayyana ken da su lokacin da take tattaunawa da kafan yada labarai na cbs shi ko a shafinsa na twitter ya ce yana mai cike da farin ciki da kuma alfahari na wannan zaben da aka yi masa don haka bai ga zama ba zai tashi bi tawagan kamfe inda za su haɗu yau asabar a miami ana sa ran yau su haɗu su hallara wajen kamfe a jami'ar miami ken dai dan shekaru 58 da haihuwa an haife shi ne a minnesota kuma ya yi karatun digirinsa na lauya a jami'ar harvard jami'ar da ita ce shugaba obama ya nasa karatun digiri shi ma sai dai lokacin da ken yake jami'ar ya ware shekara guda ya yi aiki a ofishin babban shugaban ɗariƙar katolika na nan amurka haka kuma ya yi malanta a honduras shi dai ken ya tsunduma cikin harkokin siyasa ne gadan-gadan lokacin da ya yi takarar kansila a rick moore da ke virginia a shekarar 1994 sai kuma daga nan aka zaɓe shi a matsayin magajin gari daga nan kuma ya zama mataimakin gwamnan jihar virginia a shekarar 2002 a shekarar 2006 ne ya zama gwamnan jihar ta virginia labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sojojin syria da kungiyar is a manbij yanzu haka sun yi nasarar kwace rabin garin kamar yadda kakakin sojojin masu fada da kungiyar ta is ya fada jiya juma'a kanar chris gava wanda shi ke magana da yawun gamayyar sojojin da amurka ke wa jagoranci ya faɗa wa manema labarai jiya juma'a cewa sojojin da ke da goyon bayan amurka yanzu haka sun samu karɓe kudancin birnin na manbij kuma suna ƙara matsawa cikin birnin domin ganin sun fatattaki ƙungiyar ta is a wannan birni ya ce ba kamar faɗar da aka yi a iraki ba na birnin fallujah da ramadi gaba ya ce yayin da ƙungiyar ta is ta ga cewa ana dab da samun nasara a kanta sai ta koma baya ta ƙara mara yaƙi abin da ya sa kenan kawo yanzu ba a samu damar kwace birnin na manbij ba gaba ɗayansa ya ce wannan yaƙin irin wanda ba su taɓa gani ba ne sai dai ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa nan ba da jimawa ba za su yi galaba kan ƙungiyar ta is yayin da ɗaya ga watan agusta ke ƙara matsowa lokacin da ake fatar ganin an samu sauyin mulki na demokradiyya a ƙasar syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana shirin ganawa da takwaransa na kasar rasha sagre lavrov a cikin farkon sati mai zuwa domin su tattauna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da za a yi a vietnam kerry yana tsammani za su gana a wajen taron a asiya kerry dai yana wannan kalami ne sa'ilin da suke tattaunawa da 'yan jarida akan hanyarsu da suke tafiya Kerry ya faɗa tun a farkon wannan makon cewa Amurka da Rasha sun shirya kwakwaran matakan da za su ɗauka akan batun Siriya. Ya ce za su gwada wannan matakin sannu a hankali kuma akan muhimman batutuwa waɗanda yanzu haka suke tattaunawa a kai ya ce kuma kawo yanzu komi na tafiya bisa tsari. Ya ce wasu daga cikin matakan ko sun hada da kauda adawar da ke tsakaninsu kuma za su hada karfi domin ganin sun yaki ƙungiyar ta is ita da ƙungiyar al-nusra rahotanni daban-daban sun bayyana cewa amurka ta aike wa rasha da tsarin yadda za su rika musayan bayanai musamman akan keɓaɓɓen wuraren da za su kai hari a syria sai dai rahotannin sun bayyana cewa wannan tsarin bai cimma nasara ba kawo yanzu shugaban faransa françois hollande ya bayyana gudunmuwar makamai da kasarsa za ta aike wa kasar iraki a cikin watan gobe idan allah ya kai mu a matsayin gudunmuwar ayyukan soja amma ya ce ko kusa ba batun aikewa da sojojin ƙasa domin taimakawa ƙasar ta iraki da ma siriya yana magana ne da manema labarai jim kaɗan bayan kammala taron gaggawa da ya shafi harkokin tsaron ƙasar a jiya Juma'a. hollands ya bayyana yanayin faɗa da ƙungiyar IS da cewa abu ne da ke buƙatar taron dangi domin ko da a ce ƙasar Faransa a kai wa hari a ranar 14 ga watan Yuli ko to hakan yana nufin duniya ce baki ɗaya a kai wa wannan harin haka kuma ya bayyana cewa ƙasar ta shirya ganin ta ƙara matakan tsaronta na samar da ƙarin sojoji a ƙasar har dubu goma domin su rika kare inda taron mutane suke musamman lokacin bukuwa a cikin ƙasar. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum muna godiya da sakonnin da kuke ci gaba da aiko mana na taziya ga 'yar uwanmu wato Halima Jimrau wadda mahaifinta ya rasu a makon da ya shige tare da fatan Allah Ubangiji ba da lada su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya ba mu hakuri na jure wannan rashi da muka yi baki ɗayanmu Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani. To ga gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Abubakar Garba Lame dan madamin wanti da na Alhaji Yusuf Ahmed Muqaddas da na marigayi Alhaji Sani mijin yawa danta, Muna taya su murnar ɗaurin auren Aliyu Abubakar Lame da kuma Hajara Yusuf Muqaddas wato ummi wadda aka yi jiya Juma'a 22 ga wata. a Baucin Yakubu da fata Ubangiji ya sanya alheri sai kuma auren Ibrahim Abubakar Lame tare da Bilkisu Sani mijin yawa wanda shi kuma yau Asabar 23 ga watan Yuli din nan za a yi da misalin karfe 11 na safiya a gidan marigaya Alhaji Sani mijin yawa da ke daura da makabarta ko hubbara abubakar tafa balewa da ke bauchi a baucin yakubu da fatan allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna mika sakon fata alheri ga ango isa tukur gidado da amaryarsa muna aminu jir daidai wadda yau ake ɗaura a aurensu wato 23 ga wata kenan a gidan malam aminu gwamna jir daidai jama'a da karfe 11 na rana da fatan allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna mika sakon fata alheri ga iyalan marigayi alkali tukur muna taya su murnar ɗaurin auren abubakar sani da amaryarsa hawa'u tukur wanda za a yi yau asabar 23 ga watan nan na yuli da misalin karfe biyu da rabi na rana a garin daura a jihar katsina allah ubangiji ya sanya alheri ya bada kuma ikon zuwa ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji sani ahmed yariman toro tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa ga alhaji aliyu mai adashe ungwarimi a jos jihar plateau da iyalansa da fatan duk kunanan lafiya mun gode dimbin gaisuwa ta musamman zuwa ga mai dalan misa alhaji ahmed ibrahim ɗan dija tare da iyalansa ga dimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu dukko buba yankin karamar hukumar bukuyum a jihar zamfara sai sagir shira a baucin yakubu tare da bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai alhaji uba fanshin direban dan wato gwate da ke magamar gumau a jihar bauchi tare da malam yakubu umar wandi a baucin yakubu shi ma alhaji umar gidado gumi tare da hafiz balarabe gusau a jihar zamfara sai alhaji ibrahim na'ala gusau dukan ku da fatan kunanan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji rufa'i muhammad sulai wato sarkin dajin a jihar bauchi sai alhaji abubakar balarabe birnin gwari na ma'aikatar ƙasa da sifiyo ta jihar kaduna ga ɗan gaisuwa zuwa ga suleiman adamu ce ledi na gidan rediyon brc fm a kirfi sai dcp gimba manu dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi da iyalansa da fatan duk kuna lafiya kuma. To a gaba sai ɗan mun gaisuwa zuwa ga 'yan majalisa bar ya huce a Facebook Umar Ibrahim Umar sai Jazuli Isya mai gatari tare da Yahaya Muktar Muhammad Kanni sai wato Sani Senior tare da Abubakar Bashir sai wato bashir muhammad da bashar sarki fanti tare da muhammad abbas das sai wato shango ali tare da ali modisai abdullahi saskol musa tare da shafi'u haruna da fa'iza dan jumaladan sai garba Hudu ikara tare da suraj telan 'yan sanda ikara sai abubakar rabi'u dbt tare da dahiru alhassan sai dauda tela Baningi. a Bauchin Yakubu tare da Mubarak Ibrahim Dabai sai Musa Muhammad Inuwa sai kuma Abdullahi Usman yan kwashi tare da Adamu Ali Ungulde sai Abubakar Suleimanu tare da Aisha Umiya Yajo sai Alhaji ya umai tsuntsaye tare da shugaban majalisa Sama'ila Bima mai gwambawa. Dan bangaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Abdullah tare da abdulkadir sani zubairu sai sa'idu lawal tare da mahmud s muhammad sai m yakubu m garba tare da umar ahmad sai abdul b musa toro tare da muhammad ɗayyabu sai sabo mustapha tare da sambajo jikan dauda a kanan dabo sai muhammad yusha'u shehu tare da salim abdullahi dan kaduna sai ishak son axlan na fata na faɗi sunanka daidai sai mahmud ibrahim tare da usman dogo na financial secretary wato kungiyar direbobi nurtw tare da yusuf a yusuf sai tasiu abubakar da fatihu nasir da fatan kunanan lafiya a gaba sai gaisuwar alise basirka tare da ibrahim isa riruwai tare da shehu idris goji inuwa sai muktar muktar tare da muhammad bello mai sau sai Muhammad Maina Baba da Hassan Alhaji sai Anas Kaura Muhammad tare da Imrana Nuhu Tafiyau sai Bashir Usman Bashir tare da Muhammad Zakiru Usman sai Dalhatu Gambo Musa tare da Ustaz Haruna yan medi sai Bala Ali sai Ismail Musa yan koli tare da Ahmad Muhammad Musa sai Dahiru Goya da Musa Sale da fatan kuna na lafiya. Ka shawara don kare kanmu. Addu'a samanmu banda zagi gun manyanmu muka zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko manyanmu ya zama kuma ku yi kishinmu ya zama koma ku so kasarmu najeriya mun gode najeriya mu so juna haka yake a gaba sai gaisuwar nasir hamza garko tare da alhassan muhammad sai aliyu abdulkadir sai abba haruna suleiman tare da tasi shu'aibu fta da rabiu alhassan tata sai shehu usman a bauchi tare da musa da tuwa sai edward malo da saminu khalil sai da haradin sabo garba sai isa milikos gololo tare da abbati adamu tar masuwa sai abdulaziz bello sai ibrahim usman sai yusuf yakubu tare da awal bashir sai abubakar kabiru babaji da abdulrakib turaki justice sai ilyasu muhammad sani tare da adam yaro wato Adamu Yaro sai Umar El Umar tare da Salmanu Aminu sai Rufai Abubakar yan Shado sai Ismail Sagu tare da Usman Duniya hutu, Duniya hutu tare da Istifanus Waziri sai Saifullahi Bashir Dambata tare da Sabi'u Labbo Yandu Kamba tare da Anti Hapsi sai Dahuru Gerard sai Adamu D Umar tare da ahmad yusuf sai sani malumfashi na usman dan fodio university sai adamu ahmad umar tare da muhammad lawal salisu sai suwedi tukur dangi bagudu sai alhassan a ya'u sai ɗaibat inuwa da suke tare da abdullahi usman sai abdullahi ibrahim tare da umar yakubu sai adamu santa da nuraj nuhu sai yilgid anini tare da shamsu shehu kauran wali sai zubairu liman dan lawal ikara haka kuma muna gaida sa'idu muhammad balarabe da suleiman abdulhamid umar sai kuma juma silai wayo zg tare da bishir kabir sai musa sharu musa tare da husaini kaila umar sai abdulrashid abdullahi da rabi'u gallas halifa da abdulbasid aliyu sai abdulmumini shehu sani tare da yahaya shitu sai buhari suleiman musa kura tare da na nafi'u ƙwaro nafi'u wato ɗan wanzam sai sani kamilu sha tambaya da muhammad sani bauchi sai abubakar isa ibrahim sai hudu rabiu da kuma bala uba dukan ku da fatan kuna lafiya Allah sarkin godewa mace da duniya nasifu na kira gare ku To a gaba muna mika ɗan gaisuwa daga filin abar ya huce zuwa ga Musa Muhammad Jahun sai shafi'u s abdullah rogo da ma'aruf umar sai awal balarabe da abba mu'azu tare da musa lawan idris sai mudan sir sani tare da ibrahim hamza ibrahim na hukumar kwastam sai ahmad abdullahi dogon baya tare da ja'e yusuf haruna sai sadiq aiba sadiq sai aliyu yahuza baraza tare da umar mai keke da anas abubakar sai almansur labaran haka kuma muna gaida kabiru ismail da abubakar bin isa sai abubakar hadeja da adam g muhammad tare da salisu uba abubakar sai ahmed hassan adam tare da baba warure sai emmanuel ali da Ahmed A. Idris sai Ismail Suleiman da Ibrahim Abubakar M sai Yusuf Suleiman Ahmed tare da Aminu Wala sai Alkasim Sa'idu da Mustapha Yakubu tare da Abba Unguwar Jibrin Kaugama sai Nuhu Abdullahi Fagam tare da Shehu Umar Muhammad sai Kabiru Sheba mai Tottenham tare da Nura Uba sai Ibrahim Abdullahi da Yusuf Musa sai Aminu Ya'u Buhari sai kuma abdulrahman adam abubakar da bash bash red cap sai zagi daniel joshua tare da muhammad hamisu balarabe sai ado dan gada tare da ibrahim ibrahim mu'azzam sai usman ibrahim da akwa z sai basiru abdulkarim tare da salisu b dan yaro sai anas muhammad tare da sunusi m sunusi da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga anwar siniya ringim tare da lukman sani faki sai umar tijani kuma da fatan duk kunanan lafiya. baya kuma sashi hausa na mika gaisuwa ta wannan fili na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisar abar ya huce din musa al'amin da abubakar baffa sai abubakar harun tare da adamu shabir sai hamisu isa da sale ahmad sai nuruddin m adam da abubakar muhammad usman sai isa ahmad kbt tare da nuru bin umar umar tare da nuruddin rabi'u baba sai alhaji yusuf bombay da wurno wurno sai mahadi tijjani tare da zakar umar bakari sai awal abdallah tare da ismail na gaske sai a tahiru abubakar da ahmad tj tare da ibrahim umar sai jabir yan bello sai zaharadin muhammad tare da gwadabe dalhat ali sai samuel joel da ibrahim hamza ahmad tare da abubakar ahmad sai tijani mu'azu gar tare da basiru hassan sai hassan aliyu mai dawa bauchi sai Muhammad Abubakar tare da Bello Abdullahi da fatan kunanan lafiya dukanku. taso sun nake so taka takun ki ɗaiɗai taka ki taka da lafiya ke ce sarauniya yan sarki jikar sarki da nake jira tuta ke jana gamar 'ya'ya mata Tuma da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. wani dan shekaru goma sha takwas ba bajamushi amma dan asalin iran wanda ya bude wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a munich na kasar germany ya kashe mutane tara shine cikon na goma a yammacin jiya juma'a ba shakka shi kadai maharin da ya aikata wannan ta'asar ya kawo harkoki suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan biranen kasar na germans sai dai yana aikata wannan ɗayan aiki shi ma nan take ya halbe kansa a kai sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin munich habatus andrew ya faɗa yau asabar cewa ba wani bayani da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan ɗanyen aiki wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat madan hillary clinton ta ɗauki sanatan jihar virginia sanata kim kane a matsayin wanda zai zama mata mataimaki To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.